babu ikirami بيت رسول الله sallallahu alaihi عليه wa bayani فضلهم wannan babi yana ɗaya daga cikin baboba masu tarin yawa da suke cikin littafan ahalus sunna Waɗanda suke shaidar cewa ahalus sunna su ne masoyan alul baiti na gaskiya tumi kamar da muke ji muke gani ahalus sunna sun kiyayewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasiyarsa game da alul baiti wasiyar da yi da kula da su da mutunta su da ba su haƙoƙansu du'alu sunna kaɗai suka kula da wannan shi yasa imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya kawo wannan babi yace babu ikrami ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim babin karrama 'yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin falalarsu abubuwa biyu ne wannan babu ya kunsa abu na farko karrama 'yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu bayanin falalarsu saboda karimcinsu yake wajibi a karrama su sannan kuma a yi bayanin falalarsu wanda falalarsu tana ɗaya daga cikin abin da zai sa a karrama su domin dangantuwarsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kusancinsu ‘yan uwantakarsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya wajabta karrama su da mutunta su idan kuma idan an ce alul baiti game da kuka sani ana nufin wa'anda dangantakar su ta tabbata ta inganta zuwa ga banu hashim da banu abdulmuttalib mazansu da matansu wanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka mutu a kan imani domin akwai danginsa wanda ba su yi imani da shi ba nan kam ba a lissafa cikin dangin shi na hakika ko da ko an lissafa su cikin dangin shi na jini domin